Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. jiya juma'a tashin wasu mabamai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe sun da magadin shi babban birnin kasar somaliya inda mutane akalla 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga mutum hudu a cewar shaidu da jami'an lafiya fashewar mabaman uku wanda ya fara a cikin 'yan mintoci kaɗan su ya auna wani otal ne da ake kira sahafi wanda yake kusa da hedkwatar 'yan sandan farin kaya na ƙasar somaliya wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa murya amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce 'yan bindiga hudu ne suka shiga otal ɗin inda suka hau saman rufin ginin wanda daga nan ne suka buɗe wa mutanen da ke ƙasan su wuta jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe 'yan bindigar tare da cito ɗimbin mutane daga ɗakunan otal ɗin tuni dai 'yan ƙungiyar alshabab wacce ta fi shekaru goma tana guna da ayyukan ta'addanci a somaliya ta ɗauki alhakin kai harin hukumomin tsaro a arewacin jihar california ta nan amurka sun ce mutane biyar sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dabban gidaje ta kuma sa aka kwashe dimbin mutane ofishin 'yan sandan karamar hukumar betty ta california ya ce an samu mutane hudu cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin paradise garin da wutar dajin ta yi wa barna sosai ta kuma tilastawa dabban mutane arcewa gobar dajin wadda ta fara ci tun ranar alhamis ta ƙara yin tsanani sosai inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna ciko jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe wato an iya kashe kashi biyar cikin ɗari na wutar kan ƙarin mutane biyar inda suka mutu wutar ta tilasta wa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso tsire su akan manyan hanyoyi jami'an 'yan kwana-kwana na jihar california sun ce ta ranar alhamis suka haƙura da kashe wutar maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da wutar take to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutumin da ake zargi da aika mabamai ga masu sukar shugaban amurka donald trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai jiya juma'a ne aka gabatar da caesar sayok gaban wata kotun tarayya da ke birnin new york inda ake wato aka tuhumarsa da aikata laifuka talatin bayyanar sayak ta farko gaban kotun ita ce wadda ya yi a makon da ya gabata tuhuma-tuhuman da ake yi wa sayok mai shekaru 56 sun hada da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske da kuma rarraba makaman zuwa wasu jihohi da barazanar yin amfani da su ranar 26 ga watan oktoba ne dai aka kama sayok a jihar florida inda aka tuhume shi da wasu laifuka biyar a can sayok dai ya daɗe yana rayuwarsa a motarsa mai ɗauke da hotunan nuna goyon baya ga trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar democrats ya zuwa yanzu dai ba bai amsa laifukan da ake tuhumarsa da su ba Kasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud ciki har da China da Saudiya ta kuma nemi bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. A farkon makon nan ne dai Firaministan Pakistan Imran Khan ya kulla wata yarjejeniyar tallafi da China yayin wata ziyara aiki da ya kai inda ya haɗu da shugabannin China ciki har da shugaban ƙasa shi Jinping. jami'an china da na pakistan dai basu bayar da wani cikakken bayani ba amma china ta ce tana shirin baiwa pakistan wani tallafin kuɗi da ba a bayyana kowane iri ba ne cikin neman tallafin da suke kan ya samu tallafin dala biliyan shida daga saudiya lokacin da ya kai ziyara can a watan satumba haka kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa na la'akarin baiwa pakistan dala biliyan shida da ta nema sai dai ƙwararru na cewa karɓar tallafin kuɗi daga saudiya da daular larabawa zai iya zama cuɗe na cuɗe ka ne daga ƙarshe jiya juma'a ƙasar rasha ta karɓi bakuncin wasu jami'an gwamnatin afghanistan tare da 'yan hamayyarsu na ƙungiyar taliban a wani yunkurin da rashar ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru goma sha bakwai da ƙasashen yamma suka kasa cimma yayin da yake jawabin buɗe taron moscow ministan harkokin wajen rasha sergei Lavrov ya ce rasha tana tare da ƙasa wato tana tare rasha tana tare da ƙasa ɗaya ƙasar afghanistan inda dukkan kabilun da suke a kasar za su zauna cikin junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki duk wada irin waɗannan kalamai jami'an rasha na bi a hankali tare da sanin cewa ba lallai bane abin da suke tsammani ya yiwu ba a baya dai rasha ta yi yunkurin haɗa irin wannan zaman tattaunawar har sau biyu amma aka soke bayan da gwamnatin afghanistan ta ƙi shiga magantaran. taron Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama dala, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani ƙuƙumi ne. Shirai dare janna shirai hali, oh, oh, hali. mutum nama, nama, adam mai wuya gane hali o'o oh, oh, bil mai wuya gane hali sha'anan mutum ne ya kan firgita ni lamarin mutum ne ya kan jijjiga ni lamarin ya kan maguza ni sha'anan mutum to bani haushi wata ran mutum to ikan daɗaɗa mun ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali Madalla kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in a yau za mu kawo maku rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan bayar da horarwa na musamman ga jami'an kiwon lafiya sama da maitan a jihar Neja domin taimakawa mutane da bayanai akan tazarar haihuwa. Rahotanninmu na biyu da na uku da na hudu dukkaninsu za su yi mana magana ne akan fafutuka na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da hukumomi da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihohin Kano, Jigawa da kuma jihar Bauchi domin rage yaduwar cutar na zazzabin cizon sauro a cikin al'umma. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne a kan miƙewa da hukumomi suka yi tsaye a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar domin ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar polio biyo bayan samun labarin bullar cutar a jihar Zindar. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku jawabin hajiya Adama Balla mai ƙungiyar sa kai ta Zidaya wacce take ƙoƙarin wayar da kan al'umma a jihar Borno domin bayar da 'ya'yansu a yi musu rigakafin cutar polio a wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Borno da gidan rediyon murya Amurka da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. In ka yi keke ite ka yi keke, in ka yi babur ite ka yi babur, in ka yi moto ite ka yi moto, in ka yi gida ite ka yi gida, in ka yi gida ite ka yi gida. Mutum bai da gadon ka wallahi Allah, amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali. Gashi bil adam mai wuyan gane hali. ai ba kai in kai wando ice kai wando in kai hula ice kai hula in kai riga ice kai riga in kai aure ice kai aure in ka aure ice ka aure mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla dai ke iyamma ah, dan adam mai wuyan gane hali haba adam mai wuyan gane hali Sama da jami'an kiwon lafiya ɗari biyu ne a jihar Neja suka sami horarwa na musamman akan yadda za a bayarwa jama'a shawara akan tazarar haihuwa a jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da cikakken rahoto. Wannan dai wani shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin hukumar kula da raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka wato USAID da kuma gwamnatin jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai hukumar ta USAID ta samar da wasu kayayyakin koyar da yadda ake gudanar da tsarin iyali a makarantun koyar da ungozoma da na jinya da ke garuruwan Mina da Bidda domin horar da dalibai ɗalibai kamar yadda ya kamata. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin haske akan wannan shiri. wayannan ma'aikatan aiki din ma'aikatan aiki ne daga ƙananan asibitocinmu gaba ɗaya wannan um, state din domin mai girma gwamna alhaji abubakar sadiq sani bello uh, yana so ya tabbatar da cewa matanmu da suka zo wurin haihuwa ba su samu matsala so cikin abubuwan da ake a nan wurin an kula cewa mata idan suka haihu ba su samu sun huta kamar suka ɗauki wani ciki ba yakan zama musu illa mata ta yi wahala yaro kuma shi ma bai samu yadda ya kamata ce ya samu ba ko a adinance Allah subhanahu Tala na son a shayar da yaro kusan shekara biyu so anan muna haɗin kai domin za mu samu hanyoyi da matan mu za su iya dinga bayar da wannan lokacin domin su samu su huta kafin su sake dokan ciki. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya na Uzo ya ce a yanzu sun mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a akan lamarin tsarin iyalin. Muna neman mu bayyana shi sosai um, a jihar Naija saboda jihar Naija na da samun haihuwa da yawa fiye da average na kasan. To akwai um, aikin da yake kanmu sosai da za za mu ci gaba da bayani ma mutane za mu shiga lungu da ƙauyuka da ko'ina gunda mutane suke mu bayyana musu saboda shirin iyali shine zai ba da karfin da za ka iya tsara yadda za ka yi ka ci da iyalan nan sannan kuma da za ka iya ba su abinci isasshe da kuma lafiyansu da za ka kula da shi. Uwar gida Dokas Abu babbar jami'a ce a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya da ta kasance a wajen taron bada wannan horo ga abin da take cewa game da tsarin iyalin a Najeriya. Yes, there is improvement in the acceptability on on like before because uh, then we believe that many people don't have the right message on what family planning is all about. Ta ce an samu ci gaba sosai wajen rungumar tsarin iyalin a yanzu ba kamar a baya ba da suka yi imanin cewar jama'a ba su samu saƙon kamar yadda ya kamata ba akan abin da ake nufi da tsarin iyalin. A baya ma da kayima jama'a batun tsarin iyalin sai su kauce, to amma a yanzu babu wannan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Kano hukumomin kula da kiwon lafiya na ci gaba da rabawa jama'a magungunan cutar zazzabin cizon sauro kyauta domin rage yaduwar cutar. Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto daga kanan dabo. Babban jami'i a bangaren yaki da cutar a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a yayin tattaunawar mu da shi akan yadda cutar take a halin yanzu a jihar Kano. To kowane matakai suka ɗauka na ganin cewa magungunan na amfanar waɗanda aka bayar domin su? ai da baya kaiwa ga waɗanda ya kamata su yi amfani da shi watakila da ba za mu samu wannan kididdigar da muke samu ba duba da cewa an ce idan dambu ya yawa baya jin mai sannan kuma gyara kayanka baya zama sauke maraba muna yin iya mai yiwuwa wasu abubuwan za su iya faruwa amma lalle lalle muna bin diddigi za mu san nawa muka raba a ina muka raba sannan kuma lokacin da za mu je mu yi zube ban ta nawa muka baka nawa ka bayar nawa ya rage duk muna bibiya ai wannan aikin dole sai da bibiya kuma bibiyan nan ana yi kuma gwamnati ba ta kasa a gwiwa akan wannan aikin musamman wannan gwamnatin ta mai albarka sannan da tallafin jajirtaccen kwamishinan mu na lafiya dr kabiru ibrahim gesu saboda wani lokaci fitar ma na ba zata za a yi ba lalle a gaya wa kasan irin wannan bibiyar akan gaya wa asibiti ku shirya za a zo za a yi dan abin da yan tsokaci akan wayansu batutuwa da suka danganci asibitin da suka danganci yanayin kula da lafiya da suka danganci tsari da ake bi na harkar lafiya tun matakin farko har matakin ward matakin karamar hukuma matakin jiha duk ana yin wannan to amma wani lokaci kuma ana so a yi a bincika a gani sai a zazzabi wayansu asibitoci ɗaya biyu uku hudu biyar goma nan da nan sai a je sai a dudduba a ga abubuwa suna tafiya daidai to daga alkalman da muke samu kawo yanzu yana nuna mana cewa su kansu ma'aikatan lafiya tunaninsu ya sauya kan cewa lalle lalle aiki fa sai dai aiki in ba aiki ba to ba wannan hurumin da kuma za a zo a zauna ana abin nan saboda haka magungunan nan da ake kaiwa lalle lalle ana amfani da su kuma bayan haka ma banda ma asibitocin da muke da su na gwamnati har asibitocin da ba na gwamnati ba ma gwamnati tana iya yi na ganin cewa an yi wa ma'aikatan wayannan asibitocin bita an sanar da su an wayar da kansu cewa ga tsari da ake bi sabon tsari wanda duk duniya akan kan wannan tsari ake ga kuma yadda ake amfani da magungunan nan ga yadda ake amfani da na'urorin nan na gwaje-gwaje ga kuma yadda za a yi a san cewa wannan yana da cutar ga yadda za a ba shi magani kuma in ya sha magani zai warke waɗannan suna da watakilancin samun wannan ciwo ga yadda za a bi a kare su daga samun wannan ciwon a'a gidan sauro mai magani za a ba su Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A ƙaramar hukumar giyaɗe da ke jihar Bauchi, hukumar kula da lafiya matakin farko na ci gaba da faɗakar da jama'a irin matakan da ya kamata su ɗauka domin kare kawunan su daga kamuwa da cutar malaria wanda cizon sauro ke kawo ta. Amina Abdullahi Girbo ta aiko da rahoto. Shugaban Bakatma Dr. Muhammad Samba Alkali ya kai ziyara garin Giyaɗe a lokacin da yake tuntubar al'ummar da ke garin Giyaɗe yadda suke amfani da gidan sauro. A tattare da ni Dr. Magaji mm. yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu duba wannan al'amura mu tabbatar da cewa wannan gidan sauro da gwamnati ta bada mutanen mu suna amfani da shi yadda ya dace kuma ya faɗakar da mutane yadda za su gyara muhallinsu daman kukan samu zuwan yana da muhimmanci sosai saboda a kwanan nan za a zo a sake wannan rabon gidan sauro insha Allah sai sa muka ga ya dace a wannan zo mu ga yadda aka yi amfani da wancan wanda aka raba zuwa shekara uku shin mutane sun ci gaba da amfani da shi ko kuma an daina amfani da shi to kuma mu tabbatar da cewa ana amfani da shi bayan haka kuma mu yi tambayoyi a kai yadda aka yi amfani da shi da kuma irin matsaloli da aka samu dangane da wannan abubuwan to kuma mu tabbatar muku cewa insha Allah za a zo a sake raba wannan gidan sauran saboda shi gidan sauran bai wuce shekara uku zuwa hudu aikinsa zai daina aiki eh, na eh, so kuma gwamnati ta yi tsari wanda ya dace da za a zo a sake ba wa mutane. Dokta Muhammad sambo alkali kenan shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar giyaɗe lawan baba Ibrahim giyaɗe ya bayyana yadda suke amfani da gidan sauron. Lokacin da ah, muka samu baki daga bukatma suka zama muka fara magana macroplan muka gaya wa shi shugaban kamar hukuma ya ba mu haɗin kai muka fara gaya wa shugabannin al'umma ana cikin haka sai kwatsam sai magana mai mara shi ta so inda za mu yi in community akan wannan aiki da aka zo muka gaya wa shugabanni daga nan kuma sa'an nan muka zaɓi wasu communities guda biyar a ward guda biyar kenan wanda an bi wasu criterias wanda wa'annan communities sun yawancin su suna da karancin wannan gidan tsoron maganin kashe kwari kuma yawan cututtuka musamman na zazzabin cizon sauran a report din mai nuna cewa sun fi yawa wajen shi ne muka amfani da wannan dama domin mu je mu faɗa da su kuma muna tafi da wasu masu shiga gida gida mata inda za su su faɗakar da mata kuma su duba yaya akwai gidan sauran wajen in kuma akwai shi ya ake amfani da shi ana amfani da shi ko ba amfani da shi to allah da mun karɓa manobi da muka je mu kwamiti sun ma don yanzu mun yi kusan guda uku ko ina muka je an karɓi hannu biyu musamman matan nan sun samu haɗin kai a wajen mata da suke shiga gida-gida mu mun samu haɗin kai a wajen shugabannin al'umma da masu haba-haba lawan baba ibrahim kenan shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar giyaɗe amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya bisa yanda damunar bana ta zo da mamakon ruwa da kuma ambaliya a wasu sassan arewacin najeriya al'amarin da ya haifar da karuwa da kuma yaduwar sauro shin kowane matakai hukumomin kiwon lafiya suka dauka a jihar jigawa wajen baiwa al'umma kariya daga cutar zazzabin cizon sauron tambayar da halimatu abdullahi ta yi wa dr kabir ibrahim babban sakatare a hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar jigawa kenan jihar jigawa tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta tarayya da masu ruwa da tsaki da suke yaki da kakkaɓe zazzabin cizon sauro a bayan kasa sun yi rabon gidan sauro sama da miliyan uku da dubu ɗari shida a faɗin jihar Jigawa wanda aka samu nasara kashi casa'in da wani abu zuwa casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyu na mutane da an samu wannan gidan sauro ƙiddiga da aka yi bayan ta wannan rabon kalilan da ba samu ba kuma an kawo gidan sauro an jirgi ana za a kai su asibitoci wanda za a dinga ba mata masu juna idan sun zo awo wato abin nufi shine an tanadi gidan sauro da yaron da ba haife shi ba ma yanzu akwai gidan sauron da za a ba shi idan mahaifiyarsa ta zo asibiti a dalilin yin awo ko kuma wanda ya gama allurar da kafi gaba ki daya a matsayin a kyauta da shi shi yanzu haka nan muna da gidajen sauran nan a toso din mu wanda ana gaba da shi ne da kullum so wanda ba samu a lokacin gangan ma idan a gidansu akwai yara kanana idan sun allura da kai suka zo asibiti za a fara fitar da wannan gidajen sauro a rinka ba mutane dan a tabbatar da cewa sun samu wanda kuma suke da mata masu juna in suka zo asibiti a shi ma nan akwai provision na ba su wannan gidan sauro wanda ake kira kaman continuous distribution wato bayarwa ta da kullum wanda bayan an yi wannan gangami kuma za a dinga yi ne da kullum to gidan sauro na daga cikin kafafan da ake amfani da shi na tabbatar da cewa mutane ba su kamu da zazzabin cizon sauro bayan haka kuma muna cikin da faɗakarwa na kiyaye tsaftar muhalli wanda da baya fiya ya zama cikin wata hanyar ya rinka bullewa ana rage ciyayi da kasantar gida wannan yana tafiya bayan haka kuma sun san gwamnatin jihar jigawa ta ɗauki nauyin ba wa yara da mata masu juna magani kyauta idan sun zo asibiti kuma har da maganin malaria wanda ake ba da kuɗi kamar naira miliyan saba'in da biyar duk wata domin ɗawainiyar yau nan mata da yara a asibitoci da dama da suke faɗin jihar nan da ake irin wannan free medicine a cikin kuma magunguna na kyauta a cikin da wannan magana ta yi nisa akan haka. Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar ta Jigawa. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar. Biyo bayan samun labarin bullar cutar polio a wasu yankuna da ke jihar Zindar, hukumomi a jihar Maradi sun ɗauki matakin gaggawa domin aiwatar da rigakafin cutar polio, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Wato wannan shashawa za ta wakana a jihohi masu makauta ta tarayyar Najeriya. Hasali ma wannan shashawa ta shayi jihohin Maradi, Difa, Tawa, Doso, Zandar har da ma'agadis wannan karo. Malam Mahimu Labo na sashen kula da allurar rigakafi a hukumar kare lafiya ta jihar da Rasfe da ke nan Maradi. In gema dan wanka ya kama da huta aka ce ka sama naka ruwa ko? An samu wajen da magaran poliovirus tanit da magaran dangas aka samu poliovirus. To mun ko muna makwabta da su. Nan wurin da jihar Maradi babu mu tashi mun ma mu sa sa gemun mu ruwa ka hannu abin ya zo gare mu adadin ƙananan yara wani za su amfana da wannan shoshawa a nan jihar maraɗi baki ɗaya yara miliyan ɗaya da ɗari uku da talatin da hudu da ɗari da hamsin da shida su ne yara wanda aka ce za a ma shoshawa nan daga kwana guda har shekara biyar ba kwana guda da zero a sankan na fumo a jihar maraɗi shi shine garin da a hukumance aka buɗe wannan kamfe na yaƙi da cutar polio ga jawabin gwamnan jiha malam zakar umaru a haɗin makwabtaka ya sake cinmu kwanakin baya akwai cutar kolera da ta fito mana daga gidan makwabta ta zo nan muka yi wajen wata uku ma muna kokowa da ita to yanzu kuma gashi hallau haƙin nan na makwabtaka ya sake cinmu ciwon shan inna ya sake fito mana daga gidan makwabta ya zo cikin jihar da magana an samu yaro uku waɗanda suka kama to shi yasa abinda muke kira gare jama'a jihar maraɗi duka baki ɗaya. wannan aikin uwaye su yi tsaye tsayin daka su tabbata an ba ɗiyansu magani a cikin jihar maradi ba muso mu ji an ce akwai wani uba ko wata uwa wanda ta hana a ba ɗanta magani wanda duk ya yi wannan ba masoyin ɗan shi ne ba masoyin ƙasa bane shi ko mai masaukin baki mai martaba sarki lawali uban dawaki na jirata ya yi kira da jan hankali ga talakawan shi ku taimaka ma ɗiyan saboda haƙƙi ne gare ku ku kula cutar da lahiyarsu duk wanda bai ba dan shi ba to gaskiya ya cuci wannan yaro kuma cuci kanshi Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar a gaida Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar sai mai dugurin jihar Borno wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake da cutar polio da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya. Hajiya Adama Balla ɗaya daga cikin waɗanda cutar polio ta yi wa illa mai kuma ƙungiyar sa kai ta zadaya wacce take ba da guduma wajen faɗakar da iyaye mahimmancin bayar da 'ya'yansu a yi masu rigakafi ta yi wa taron bayanin irin gudunmawar da suke bayarwa na faɗakar da iyaye mahimmancin yi wa 'ya'yansu rigakafin cutar polio. sunana adam mariya balla ni ce founder na zadaya kanin polio and disability initiative to a gaskiya mun fi shekara goma muna gwagwarmayan yakin cutan polio a nan borno tun 2007 ana engaging namu at all levels daga who unicef har borno state government to a ƙashin gaskiya an samu ci gaba sosai don ko da kanina yake bayani da wasu abokanansa akan rigakafi sai wani ya kai ka dame mu ka dame mu da wannan polio polio din nan wai mene damuwanka eh yara kawai hana yara aihuwa da sauransu sai ya ce musu kun ga shabiki ta gidanmu nan sai sai ce musu eh ya ce ai polio ne mutum ya ce eh ya ce ai inda polio ne ko yana ɗari ne gara kar ko guda ɗaya aihu amma ya zama da kafan shi saboda ni gaskiya a yawo na da kallace-kallace daga har su intanet su me ni ban taba ganin ma severe case na polio kamar nawo ba fa sai sai wani mutum da yake cikin iron lung nan ko iron road ne eh gaskiya in dai barna ne da ta'addanci polio kaf ta gama kai na ta kashe min hannu ta kashe min kafada ta kashe min jikina gaba daya mutane in suka yi lakari da haka sai kaga sun kwammace 'ya'yan suna guje-gujen su suna tsalle-tsallen suna duk abin da ya kamata su yi sai taimaka Hajiya Adama Balla kenan mai kungiyar Zadaya, kungiyar ta sa kai domin faɗakar da al'ummar jihar Borno mahimmancin bayar da 'ya'yansu a yi musu rigakafin cutar polio a yayin taron masu ruwa da tsaki na yaƙi da cutar polio da gidan rediyon muryar amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka cdc suka gudanar kwanakin baya a birnin maiduguri da haka kuma shirin namu na yau ya kawo ƙarshe a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka kuka ji mu kai tsaye nasiru yakubu birnin yaro ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.